Tun wajen misalin karfe goma sha ɗaya ne labari ya suke nuna cewa waɗannan mutane mahara sun bayyana a wajen ƙauyen gada da kuma karakai cikin yankin ƙaramar hukumar mulki ta Bungudu a jihar Zamfara. Kuma an ci gaba da jin ɗuriya na harbe-harbe na waɗannan mahara da suka yi na razazin jama'a da kuma yadda suka fara kora dabbobin mutanen da suka riga suka sace masu kamar yadda Wannan malami da na suturta sunansa ta bili da dalilai na tsaro zai mana bayani. Da eh, jiya da dare, shirin ɗaya saura gidanmu na daji an kafa gwamnati cewa ga barayi nan sun shiga sun kwace duk shannaken da abba na gidanmu duk yankunan gaba ɗaya. Suna halbe-halbe kusan a ce mutane kowa zan eh, an kowa tsere. To bayan sun gama nan sun ka zo na arewa ga gari nan garin gada. Nan ma sun ka zo suna ta halbe-halbe sun kwashe shanu sun kwashe kan da a wurin. bayan sun kare nan wajen sun sun kai arewa sun kai ta sama daba ta daban maradon wadda ake ce ma daban na tsira su barayin sunan daban na tsira duk barayin da aka can shi ya tsira sai mutanen can kan haya sun kai labari sai sun ka tara domin su ce su kawo doki. to ashe su masu shanun da kokora daban sun yi gaba akwai masu babura da na kasa da na abin nan su kuma da mayagun bindigogi suna biyar shanun bayan sun kora shanun gaba da sun kai ta cibe da su waɗannan mutanen na, na garin karakai nan dai an kai an kai ta ɗauke ba daɗi tun da daren na har wajen ƙare takwas kai har magana da kan yi maka nan akwai su ana hangen su kan bayan tsauni kuma tun da wannan lokacin gaskiya shi kwamishinan tsaro mai magana da shi da dare na buga mashi wajen ɗaya saura eh, ne kuma mun tabbaci za a kai sojoji To yanzu yanzu an samu ɓullar sojojin ko? Eh zuwa kare takwas zuwa tara sojojin sun isa. Na safiyan ne kenan. na sahiyan nan ne kuma su mutanen gari sun ba da kokari sun ɗauki sojojin kan ma suna sun kai su can sana wani tsauni inda inda su barayan sun kai tunga ba su barayan kuma sun kiwo wani ƙauye nan na ƙaukan na kusa kai sun kokona gidajen mutane ba su suna halin mutane amma kashe wani mutum nan cikin kai an ma wasu raunuka kuma an kona su gidaje gehon kai. abubuwan da ke faruwa kenan kuma wannan abu yana faruwa ɗaya bayan ɗaya da waye sati wannan abun bai faru ba yanzu haka ba kwana biyar ba nan cikin kasar da daɗin nan tsakanin kamin ka kawo maruka a wani inda ake gurza duci na ana ce abin nan na da Najeriya kwari hmm. ana ce mace banya uku nan wajen ma sun ɗauke mutum biyar can kwarzo sun dawo nan da dai kan kwana wani gida na nan sun ɗauke mutum biyar har yanzu ba a magana da aka yi maka suna magana a basu miliyan sittin kullum kusan a ce da waye kwana biyu wannan wannan yankin wannan abu bai faru ba hmm. kuma gaskiya su shugaban da kansu da shi uban kasa ya san da sarkin hillani shi emir Eh. Yana ce ma buga ya kan bakin kokarin shi. To mu kuma ran mu ko mu buga eh, ƴan mu za mu kokari mu sanar da shi kwamishinan tsaro don muna da muna abin nan nashi muna da wayoyin shi. To gaskiya shi ya ya kan bakin kokarin shi kan harkar. Don da yanzu haka ma tura sauki jirage guda biyu ga sojoji na can ƙasa sun abin nan sun ta sama wurin. sar Shahab Malumfashi murya Amurka da Kazamfara a Najeriya.